jama musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu abi huraira daga wannan yankin anguwa madinar zazzau nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar ranar laraba ne 22 ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha ɗaya ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine majalisi na goma sha biyu sha Allah a cikin jerin giyar halkat wanda muka wata ke da suna ramadaniyat idan ba manta ba <clears throat> a jiya muka karanta gaɓoɓin da malam ya jawo hankalinmu game da kwanaki goma na ƙarshen watan Rababa, wanda ciki malam ya ja hankali game da muhimmancin mai azumi ya ribaci waɗannan kwanaki saboda irin falalan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yake cikin waɗannan kwanaki sannan a aikace shi ma manzo Allah baya wata da kwanakin nan mun ji matansa irin su as-sayyida Aisha Allah ya kara masa yadda ummul mu'minina ta ba da labari cewa aka shiga waɗannan kwanaki goma kuma za Allah sallallahu alaihi ya yakan ƙara ƙoƙari wajen ibada da ƙara neman kusanci da Allah mahalicci sama da yadda yake yi a baya da haka sai ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗaura ɗamara na yin ibada sannan dare rakin gaba ɗayansu raya su yake yi baya sake yin bacci da daddare har sai bayan wannan wata sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi kadai ba yana hadawa da iyalansa dukkan su su zai tashe su domin su ribaci wannan dama daga cikin dalilin da yasa annabi yake irin wannan kokari kuma yake kwadaitarwa mun ji cewa shine daren da Allah ya yi alkawarin yana cikin kwanakin ita ce lailatul qadr wannan dare dare ce mai matukar girman sha'ani shi yasa Allah ya zabi wannan daren ya saukar da alkur'aninsa a ciki alamar saukar da alkur'ani a wannan daren alamar Allah ya girmama daren kenan da haka sai Allah maɗaukacin sarki ya tsara cewa duk wanda ya riski wannan dare kuma ya ribaci daren ya mori daren to ya sani cewa alkhairin da ke cikin daren ya fi watanni dubu shine muka fara jin wato bayanan da malamai suka yi game da watanni dubu da kuma cewa babu shakka mutum ba zai taɓa iya samun wannan dama ba in ba a irin wannan lokaci ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to ƙarshen gaban <clears throat> inda malai yake cewa a lailatul qadr shine za mu karanto mana kusan shafukan ƙarshe-ƙarshe shi inda malai yake cewa bari mu ɗauko da shi daga shati na 131 an ga wajen ko? bayanai ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa babu kokonto wannan dare na cikin goman karshe ne ko to tunda an ce daren na cikin goman karshe to abin da ya kamata mai hankali ya yi shine ya raya dare rikin gaba daya tabbas in ka raya dare riki goman ƙarshen watan ramadan to za ka yi dace da ainihin wato wannan daren ya ce malamai sun tattauna me yasa ba a ayyana mana a ce dare kaza ko ta kaza ce ba saboda allah na son mu yi kwaɗayin wato raya dare rakin ne su duka shi yasa ake cewa iltami suha fil ashr al awakhir ku neme su a goman ƙarshe kamar yadda muka ambata jiya da allah ya ga dama sai ya ki bayyana cewa ma a goman ƙarshe ne yace yana nan da cikin watan ramadan kaga duk mai son kokari zai raye dare raki 30 din watan ne gaba daya kamar yadda muka ji Abdullahi dan Mazu shi cewa ma yake mutum ya rinka tashi mana kowace dare a shekara dole zai zaka riki wannan daren ina fata an gane abin da yake kwadaitarwa kenan to amma da yake Allah madaukakin sarki ya san raunin mu sai ya takura mana kwanaki kaɗan ya nuna mana cewa daren cikin su to kwanaki goma kuwa duk lalacinka ai ka iya ɗan daurewa ka raya su saboda ka samu wannan opportunity din Allah ka samu dace malam ce yace wa kad zakara ulama ga a maganar da muka yake na cewa malamai sun ce daga cikin dalilin da yasa aka boye saboda kowa ya kwazo sai ce innal wajiba alaina to mu sanya abin da yake wajibi a kanmu last paragraph kenan a shafin an harifa. Tamamal al-hirsi ala talabi hadhihi al-layla jama'a kowa yayi iyayin shi ya kwadaitu wajen ribatan wannan dare linafuza bi thawabiha domin mu aini wato tsira da ladar da Allah ya tattara a cikin daren walinagtanima min khairiha kuma mu samu ganimar alkhairin wannan daren walinuhassila min ujuriha kuma mu aini kai ga samun ladar da ake ba waɗanda suka yi ibada a daren fa innal mahrum domin wallahi babu wanda zai zama a tararre to man hurima sawab shine wanda ya asaran ladan da ake samu a wannan dare kaga ladan da zaka samu wanda an ce maka zaka shekara 83 baka same su ba amma ga dare daya wanda less than 10 hours zaka raye ibada a cikin su ka samu wannan ladan ai ko bai kamata a ce baka baka samu ba malai yace wa man tamurra alaihi mawasimal maghfira ku ji waɗannan gabobin duk wanda Allah ya kawo mishi irin wannan opportunity din ga wani lokaci takaitacce da Allah ya ce in an yi aiki ana samun lada mai yawa akwai ire-iren su a cikin addinin nan namu za ga a zo wani lokaci sai a ce wanda ya abu kaza yana da lada mai girma kaza misali ba akwai hadisin da ya nuna duk wanda aka yi sallar subahi ya zauni mazauninsa ya ci gaba da ambatan Allah yana istighfari yana salati har rana ta fito ta yi wato fara dagawa sai miƙe na fila raka'a biyu ladan da ya samu within that lokacin kamar wanda ya aikin umara ne to yanzu wani tun da yake bai taɓa yin wannan ba jama'a kun gane wannan da ke ko kuma yana ta fatan ya samu dama ya je umara ya samu lada to ga wani aiki in baka samu kuɗin da zaka je umaran ba amma an ce in ka zauna zaka samu me zai hana ka zauna ka yi ko ka zauna wani yazo ya kore ka ya tashe ka babu daga nan zaka gane yadda shi ɗaya yake wato samu a tsarin maki shi yasa kaga aka ce ranar tashin alkiyama duk wanda ya zalunci kansa wallahi sai ya taune ya tsinsa saboda nadama wa yau mai Abdul zalimu ala yadaihi Ya Kulu ya laitani takhassu ma'a rasuli sabila saboda takaicin yi wacin waɗannan daman sai tauni ya tsaka sa nan duniya in mutum ya ya rasa wani opportunity zai ga ya gatsa ɗaya ko to ranar lahira ba yatsa ɗaya zai gatsa ba duka hannayen ala ya daihi ya kulu ya ne ta ne ta kasu ma to abinda mana yake son ya ce mana kenan anan duk wanda aka kawo mai wata dama wadda ake samun riba mai yawa mawasimin makfira wanda daga cikin ribar ana gafarta zunubi mun ji hadisin da annabi ya ce duk wanda ya tsayuwa a daren da ya dace da lailatul qadr duk zunuban shi an yafe wani ya sa a yafe mai zunuban shi so idan kai tsayuwan dare kai ibada a kwanaki goma nan kar ku manta sharaɗin da muka kawo ko ya zama kana yi da ikhlasi imanan wahtisaban kuma kana fatan Allah ya baka ladan aikin da kai kuma kana yi ne a bisa koyin da annabi ya koyar da mu to garanti ne a cikin kwanaki goma nan zunubanka duka Allah zai yafe su to da Allah in ka tsira da wannan baka more Ramadan din nan ba na fata an gane to kaga lokaci da ake gafara bonanza kenan ko wa yabqa mahmalan bi dhunubihi bi sababi sai mala ya ce amma abin takaici sai ka ga wani za a gama kwanaki goma nan amma yana nan yana kayan zunuban shi har yanzu yana kayan zunuban wa za a samu da ragowar kayan zunuban shi bayan kwanaki goma nan in ba wanda ya asara da rai lalaitar kadir ba ba ku gane tambayan ba hmm. tunda Allah ya yi alkawari manzan Allah kuma ya gaya mana cewa tabbas duk wanda ya yi tsayuwan ibada a daren da aka sani da lailatul qadr gufira lahu ma taqaddama min dhanbi in ya cika sharuɗan can Allah zai gafarta mishi kaga wa man afzaku min Allah qila akwai wanda ya kai Allah gaskiya a zance sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata wakilin Allah ne shi ko ba wakilin Allah ba da haka duk abin da ya faɗi a madadin Allah gaskiya ne ko ba gaskiya ba domin Allah ya ce wan najmi idza hawa ma zalla sahibukum wa ma gawa sai ce wa ma ku anil hawa wallahi wannan mutumin nan naku da muka aiko muku shi wallahi baya magana akan san zuciya to ya tabbata annabi ya faɗi wannan magana cewa man kama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi in dai kai tsayuwar ibada a wannan dare karaya abubuwan da muka bada bayani jiya cewa su ne ake son mutum ya yi ko aka same ka kana ta sallah kana ta karatun alkur'ani kana ta zikirori kana salatin manzon Allah kana tasbihi kana hamdala kana istighfari kana addu'a an fahimta kana mai imani kana mai fatan samun lada daga Allah kayi shi da ikhlasi kuma kayi a bisa shiriyar manzon Allah wallahi alazim jama'a babu ko tantama dukkan zanabanka za a yace su to sai mala yake cewa idan aka wayi gari kwanaki goma nan sun kare. amma yet ga wani har yanzu zunuban shi suna nan to me ya faru da shi a cikin kwanaki goma nan kenan bai yi ba barakallahu fiko bai yi abin da aka ce ba in yayi Allah ba zai saba alƙawarin shi ba kenan ya tabbata shine bai yi ba sai mala yake to ya tashi da ragowar kayan zunuban shi saboda tsabar gafala da yayi yake cin moriyan kwanakin kaga ashe laifin nashi ne sannan yace wa iradihi da kuma kunnun uwar shegu da yawa da waɗannan karatuttuka don gashi kullum malamai na ta tana mana hadisan nan ana ta karanto mana ayoyin nan ana ta gaya mana inna anzalnahu fi lailatul qadr din nan haka ne ko ba haka ba waye zai ce ji wannan karatun ba a cikin wannan wata zaka ga duk wani malami a majalisin shi yana tana wa mutane wannan to amma shi saboda tsaba ragen taurin kanshi sai ya kunnin kwashe mana ya ji amma ya ƙi an fahimta ko mala ya ce wa ajami mu ba lafihi da kuma rashin ko in kula da ya nuna waɗannan su ne dalilan da suka sa shi bai ci moriyan wannan daren da aka yi magana ba ana fahimta ko sai mala ya ce ba. liman na lafiha sabakal faizina kai da Allah madaukakin sarki ya taimake ka ka ji waɗannan nasihohin kuma ka ci moriyar wannan daman ka ga dai yanzu dare biyu sun tafi a cikin goman nan daren 21 ya tafi yanzu gashi mun wuto daren 22 to ka tambaye kanka ka ci daren jiya wannan daren da muke ciki ma da ya ƙara nan ka bata? to saura maka eight opportunities ana fahimta ko sai malai ya ce to alkhairin Allah ya kai gare ka kai da kai amfani da wannan daman ka ji wannan nasiha kuma kai aiki har ka samu daman da Allah ya ce maka Ka kai kam Allah ya maka albarka Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za su samu wannan wata laka fi hadil qiyam kun gani ko ya daure dan kowa na son baccin nan amma saboda jin wannan falalar, haka fa duk za mu haƙura mu daina baccin nan mu tashi din wani ka gama jira kamar yake a mai magana ya gaura wa mutum mari yadda zai ke fuska amma ya san yana son lada ne haka dai zai daure ya je ya zuba ruwa a jikin shi har ya wasake ya zo kuma ya tsaya ta sallah yana jin gadiya yana dan ƙara gyaggyara rayuwa saboda yana son ya ribata sai mala yake cewa to ya tsaya ne ya samu wannan damar wa husnal amali sannan ya kyautata aiki yana ta karatu mai kyau yana ta wato tasbihi sabila salihin wa hasuna al'amali sabila salihin sannan kuma ya kyautata aiki irin yadda mutanen kirki suke yi to wannan ma da shi shi kuma ɗayan fa sai mala ya ce wa wailun bone ya tabbata liman tsuri da fi hadhihi laila anil abwa ga wanda shi ya kulle wa kanshi kofar wannan alkhairi don ka gani Allah ya riga ya buɗa shi kuma saboda tsaba ragen tausayin Allah sai kuma ya gaya mana ya ce gashi to me kuma ya rage ake bukata ya mana an baka daman kuma an gaya maka shi ba shi kenan ba kamar irin lokacin nan ne da ake abin da ake ce kasuwar duniya ne ko wane ne sai ko a ce a shekara za a zo a wani baje koli za a kawo kayayyaki nau'i nau'i kuma za sauki to kai kuma Allah ya sa kana da bukatun kayayyaki kuma kana da kudin nan sannan inda ake cin kasuwan kusa da gidanka gidanka ne sai aka zo aka ci kasuwan nan kwana goma aka gama cin kasuwar kowane mai kaya ya ɗibi raguwan kayan shi da kuɗin da ya samu ya koma ƙasarsu ranar goma sha ɗaya kai sai ka fito ka ce kaga wallah ina son fari chargeable original na china ɗin nan ga mutanen china kuma suna tafiya da Allah wannan ba bulala ya kamata ya mushe ba yana da kuɗi ba yana buƙatar cikin duhu yake kwana sai aka ce mai ga 'yan china sun taho daga china sun hau jirgi sun lodo kaya sun kawo asalin abubuwan da suke saidawa a bayan gidanka fitowa kawai za ka yi maka shiga kuma kana da kuɗin ka amma aka ce ranar farko mutane suka yi ta zuwa daga garurukansu na biyu na uku har goma suka kayi ranar sha ɗaya sai ka fito cewa wallahi fa ina son sayar da chargeable ka da kuɗi a aljuna <laughs> ko kun gane jama to wallahi fiye da wannan asarar fa wanda wanda bai ci kwanaki goma nan yayi wannan mun buga mana misali ne dan mu kusantar da tunanin mu shine ma da yake cewa irin wannan wallahi sinuwa ya tabbata gare shi wailun wani gurbi ne na rani a cikin wuta wanda wannan gurbin ita kanta wuta tana jin tsoron shi ne wailun to ka ga wailun ya tabbata gawa liman turi da fi hadhihi laila ga wanda ya nesanta kanshi daga alkhairan wannan dare anil abwab ya kulle wa kanshi kofa wa aglaqa fiha dunahu alhijab aw wa uglika fiha dunahu alhijab yasa wani katanga shi ya kesanta kanshi bayan Allah ga can suna ta samun gafara shi sai ya zaman shi ya dai zauna yana ta kallon series ɗin shi ya zauna yana ta chatting ɗin shi a waya yana ta facebooking yana commenting yana liking can ya kare shi yana nan yana raye sosai kuwa gashi ana gaya mu a kunnin shi ba kana ji ana yi ba ma shi na sab a cikin facebook ba kaji mala ya ce a facebook ma zai ga ana talla dan zai ga an nuna wasu suna cikin sallar dare kawai sai ya tsallake ba shi yake son kallo ba haka bane jama'a sai ya tsallake sai ya ga an shashanci sai ya tsaya ya ta yi ka Allah ubangiji ka raba mu da yin asara mala yake cewa ya toshe wa kanshi katangan samun wannan alkhairi wan sarafat an hadi laila daren ta shigo kamar yadda Allah ya kawo dan dare da ba za ta fasa shigowa ba ta zo ta wuce ta gaban shi kuma ta juya baya wa huwa mashgulun bil ma'asi shi ya shagaltu yana ta saban Allah yana ta saban Allah daren ya zo tun karfe bakwai da aka sha ruwa ya zo takwas tara goma ɗaya biyu uku hudu biyar da alfijir ya fito sai dare ya ce sai wani shekaran kuma ni na yi gaba shi yana nan yana ta kallon tsaraicin 'yan mata a wayan shi ko yana ma fasikancin da wasu matan ne ma ya cika ɗakin shi da su ko yana ta shaye-shaye yana ta shan kayan maye ko ya kunna kiɗe-kiɗe yana ta ji shi yana ganin wannan ne holewan shi ta haula wala quwwata illa wal aqab da zunubai ya damalmala kanshi da sabon Allah da zunubai mahdu'un bil amani wal ahla ya yaudari kanshi yana ganin ai shi yanzu duka duka shekarun shi nawa shi fa yanzu yana ganiyan kuruciya ne yana sha tara ne ashirin da ɗaya ne nan da shekaru talatin masu zuwa zai tuba haka yau da rikan shi wallahi jiya mun gama ina jin ko tafsiri ne ko wani karatu ne haka to a cikin editin ko aikin karatukan da ake yi sai na ga wani shafi ya zo aka nuna hoton wani yaro ni na ga hotunan ana ina ta ganin shi ina ta ganin shi sai ce bari ma an karanta me ake rubutawa ne sai na ga wani ya sa wannan yaron da kuke gani yaro ne mara mutunci yana goyon bayan wannan auren jinsin din nan da aka yi ta yadawa lokacin yaro saurayi sosai kun san abin da ya bada mamaki ashe wai mutuwa yaron yayi shine sai mutane suke ta hawa shafin shi suna ganin irin abubuwan da ya ta yi ya mutu ne yaro karami da ma wallahi very young child ya mutu ya koma ga Allah shine wa naktubu ma qaddamu wa atharu duk abin da ya gabatar suna na rubuce abinda abin da ya samar kafin ya mutu ya ci gaba da samarwa yana ne yana samun commission har yanzu so kaga in an ce mai zai mutu at this age at this young age ba zai gaskata shi ba yanzu ya mutu ne ya tabbata ya mutu shine kowa ke faɗa albarkacin bakin shi wasu na cewa amma dai yayi asara wasu na cewa Allah ya tsine kaji har ya mutu ma ba kyale ba Allah ya kyauta to kun dai gani mala yake cewa ya ya yaudari kan shi yana ganin wai zai zai iya dadewa ne a duniya yana ta mafarkin banza mudayyi'un li khairin layali ya tozartar da alkhairin dare rakin nan wa afdalal ayyam waɗanda yininsa su ne mafi falala fa ya izama hasratihi mala yace ko ku dubi girman asaran da irin wannan mutumin zai yi wa ya shiddata nadamatihi ku dubi girman tsananin irin nadamar da zai yi Allah ubangiji ka raba mu daga yin nadama sai mala yace wa man lam yarba fi hadhihi al-laila dan Allah jama'a mu tsaya mu yi tunanin nan tare duk wanda bai samu riban da ake samu ba a wannan daren wannan dare ne albarka fati ayi waktin yarba wani lokaci ne zai iya samun irin wannan daman kuma ku dai duba dai yadda Allah ya ce lailatul qadr khairun min alf idan lailatul qadr din ta tafi wace dare ce kuma aka ce khairun min alf babu kuma to in baka samu wannan ba kaga ashe ba za ka taɓa samun irin shi ba kuma wa man lam yunib ila Allah fi hadha alwaqt wanda bai koma ga Allah da Allah yake cewa wa anibu ila rabbikum wa aslimu la to kai da kake komawa ga Allah a irin wannan daman lokacin to fa fi ayi waqti sharif fa mata yaushe to zai koma ga Allah kenan kuma an gano kamar yadda muka ce a wannan watan ne fa aka ce an kama shaidanu an ɗaure. Shaidanun nan su ne mafi girman abin da ke kautar da ɗan adam daga hanya ce, to ana gama azumin ana gama samun wannan opportunity din ma'ana za a sake su kenan su ci gaba da walwala kamar yadda suke kafin watan to a lokacin da shedanin da ke ingiza ka yake daure baka koma ga Allah ba sai an sako shi ya sake dawowa a lokacin kake ganin za ka koma ga Allah ai ko ka so a lokacin ma shedanin ba zai barka ba wa man lam yazil mutaqa'isan fiha anil khairat fa fi ayi waqtin ya'mal haka wanda bai dage ya zage yayi aiki a cikin kwanaki goma nan ba wani rana ko wani lokaci kake tunanin zai sake samun damar yin wannan aiki dukkan mu wala Allah za mu iya aini wato fahimtar wannan misalin mafiya yawan mu alhamdulillah za ka ga a cikin wannan wata kowa ya kokarta ya yi abin da ya samu na sallolin dare da ake kwadaitarwa ko ka san wasu tun azumin bara ba ta ƙara yi ba sai bana ya tashi daga dare ne na fula wallahi da yawa ba su ƙara yi ba tun azumin bara sai bana kun fahimci wannan kenan abin da ya ci doma ba zai bar awai ba yadda ka ga aka yi baran nan to in Allah ya ana gama wannan azumin kuma ko to shaidan ba zai ƙara barin wani ya sake yin wani sallar dare ba saboda gogon a kusa kusace zai dawo ya gama sa mutane sun saba wa Allah jira yake Allah ya kashe su shiga wuta sai Allah ya raya su har suka shiga Ramadan kuma gashi ya dawo ya zo ya ga duk an gafarta musu me kuke tunani aha da haka zai dawo ne with full force duk wanda ya kama ba zai kyale shi ba sai <laughs> yasa kaga tirran sallah mutane suke tabbelewa tirran wallahi ko jama'a <laughs> to ka gani wato <laughs> kun gane misali na da yanzu ko to ka ga ashe ka nemi Allah ya tsare ka daga irinsu amma dai ko da misali za a samu wancan dan tuntuɓar to ka samu dai wannan ka tsira abinda malai yake cewa kenan in ba ka yi wannan ba to yaushe kuma za ka yi wa man lam yazal mutaqa'isa ka gani ko idan baka tsaya kai taqa'usi kai wa kanka karatun tanatsu ba anil khairat ka tattaro wa kanka alkhairai fa fi ayi waqti ya'mal yaushe zaka yi aikin kuma to ba zai yi ba qala sallallahu alaihi wasallam kun tuna hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace inna hadha ash-shahra qad hadarakum jama'a ga fa watan ramadan ya iso watan ramadan ya zo wa fihi a cikin watan akwai wata dare khairun min alf shahr wannan daren tafi watanni dubu alkhairi man hurima ha duk wanda Allah ya haramta mishi ribata da cin moriyan wannan daren manzo Allah ya ce hurimal khaira kullahu wallahi wannan an haramta mai samun alkhairi gaba daya ba zai taba samun alkhairi ba kuma sai ce wala yuhramu kuma ba wanda zai yi asara yake samun dama a wannan daren la yuhramu hairaha sai annabi ce illa mahrumun sai matsiyacin duniya da lahira wanda ya riga ya zubar da hajan alkhairan shi duka ya rabu da hanyar yan aljanna ya kama hanyar wuta shine kadai zai yi asarar wannan dama Allah kada ka samu daga cikin wadanda za su yi asarar nan da aka sai malai ya ce wa yustahabbu lil Musulmi? da haka ya kai musulmi da Allah ya sa kai ka ji wannan bayanin kuma ka faɗa ku kake fatan ka zamo daga cikin waɗanda za ki ci wannan ribar yustahabbu lil muslimi an yukthira fiha min addu'a ka yawaita addu'a cikin wannan kwanakin ka yawaita addu'a abubuwan da Allah ya taimake ka ka gano cewa kusakurai ne ka yi a rayuwanka ka roƙi Allah kada Allah ya sa kada Allah ya sa ka sake komawa gare su dan da dama za ga mutane an baro su barna da da ake a kai to ka roƙi Allah ya tabbatar da kai a halin da kake na born again yanzu ko in ji to ka ci gaba a haka wallahi in Allah ya karba da ko za ka gaba za ka ƙara koma waɗannan ayyukan ba amfanin daren kenan ai sai yasa ake ce a yawaita addu'a so ka gaya wa Allah abubuwan da kake so na gyara da zai yi maka da bukatunka kai ko da ba kai ba wannan ka ma ka taya shi yin addu'a cewa ya wani Allah ka shiryar da wani Mata ta da muke rikici da ita Allah ka sulhunta mu sai ka ga wani sabon lobayya kawai ya taso <laughs> ina ba ta fahimta Allah ya sa mu dace da aka da iyaye wanda suka rasu da wanda suke rayu kai musu addu'a wa kun rabbi rahmuma kamar rabbi sai ƴaƴanka kai musu addu'a kila kana da wani yaro wanda har kuna samun sabani saboda ya ki binka Allah ya mushi addu'a a cikin wannan watan Ya na rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina a a'yun kai yawaita wannan addu'a zaka ga yadda yaranka za su dawo su zama na tsatsu wallahi kai kanka zaka ce kai mamaki to addu'an ka ne so ya ce musulmi ya yawaita addu'a ya anna du'a fiha mustajabun kun ji sirrin saboda ba addu'an da zaka yi a waɗannan lokacin da Allah ya kawo mana wallahi sai Allah ya karɓa. babu addu'a face sai Allah ya karba wani ya tahayyar min addu'a ya ajaba kuma ka dubi menene abin da kafi bukata menene abin da yafi zame maka matsala a rayuwanka su zaka nace kai ta yin addu'a a kansu ana fahimta ko sai ce kamar yadda ibnu majah ya rawaita hadisin can na ummu na aisha da muka karanta ta ce wa manzon Allah ara'aita in wafaqtu lailatul qadri ma ad'u ya manzon Allah domin aisha kai kuma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ba ko shekara goma wata kai ba tana tsakanin shida bakwai takwas ne misali ba lokacin da aka tare da ita tana shekara tara a madina sannan manzan Allah ya yi shekara goma da ita a zaman madina kaga har annabi ya rasu ba ta kai shekara ashirin a duniya ba hmm. so ka duba age ɗin da ta rayu tare da manzan Allah wato tana cin eja an fahimta ko ganiyar lokacin da kuruciya da yaranta yake kan mutum kenan amma a daidai lokacin ita kuma Allah ya kimsa mata saboda wannan abin da take ji ana cewa lailatul qadr kaza to baran tambaye ma na mara me zan ce ne ita da ma san me za ta roka ba Allah ya sa ku fahimta to kaga manzon Allah zai nuna mata abin da ya mata komai shi zai ce mata dai shi yasa ta rike addu'a kaji sai annabi ya ce mata taqulina Aisha to ki rinka cewa Allahumma innaka afuwwun ya Allah abun bauta na kai ne afuwa ne tuhibbul afwa ya Allah kai kanka wato afuwa ne ne afuwa ne sannan kana kaunan yi wa bayi afuwa. da haka fa'fu anni kai min afuwa ya Allah to bari ku ji abin da malai yace sai malai yace wannan hadisi ne tabbatacce insha Allah kamar yadda ku ji sai yace fa inna hadha du'a kun ga wannan addu'a azimul ma'ana ma'anar shi na da girma Amiku dilala yana da zurfin wato manuniya hmm. wa huwa munasibun da hadhihi layla ku duba yadda addu'an ke da dacewa da yanayin daren gayatul munasaba addu'an ta dace da irin bukatun da ake nema a wannan daren matukar dacewa me yasa sai ce fahiyar laila allati yufraqu fiha kullu amrin fiki kar ku manta a wannan daren Allah yake yi wa kowa annual budget din shi a wannan shi ne Allah ya ce na nazala wa ma daraka lailatul qadri ina zallahu fi lailatul qadr lailatul qadr khairu min alf shahr ko wannan daren yawa fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina inna anzalnahu fi lailatin mubaraka na fata an gane Allah ne ya ce ya sauka da alkur'ani a dare mai albarka me ake yi a daren sai Allah ce fiha yufraku kullu amrin hakimi a wannan daren Allah yake raba kowane irin abu da mutum zai yi a rayuwar shi na shekara ta haka da kai da kai da kai ranar za a raba maka kai za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza to ka zo ana cikin wannan rabe-raben kai kuma sai kai tawa Allah mita ya Allah kai ba mai afuwa ne kai mun afuwa me kake tunani in a cikin budget ɗinka akwai wani matsala da aka rubuta za a goge ko ba za a goge ba tuntuni za a tare shi ina fata an gani. gane shine yake wata tuqaddaru fiha amalin ibad a amalin ibad ana ƙaddara ayyukan bayi a wannan daren lissanacin kamilatin for complete next year domin daren in ta sake zagayowa baɗi ga wanda Allah ya raya za a sake kuma wani annual budget to daga yanzu zuwa shekara abin duk zai same ka to a wannan daren za a rubuta hatta lailatul qadr ukhra har sai wata irin lailatul qadr din zaka yi. sai ce faman ufiya fi tilka lailal afiya daga cikin abin da kake roƙa a cikin addu'a cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa shine afwa daga cikin abin da yake nufi shine in ma akwai wani abu tsakaninka da Allah mahalicinka ya kauda kai in ma akwai wani matsala da zai same ka Allah ya maka afuwa ya kyale ka akan shi jama'a gano wanda ya shiga matsala aka kai shi kara ko aka kama shi ne mafi girma abin da yake bukata amma afuwa jama'a gano wannan da ko in aka yi maka afuwan nan ko to ka zama wani being kana da ka da ka to shine sai kake cewa Allah shine afuwa ne don Allah a cikin afuwan shi ya ce to har ciwo ma da da aka ce za ka yi a shekarar nan an daga maka bawa ba ciwo ba ka zauna lafiya ba sannan wa'afa hannu. kuma aka yi mai afuwa akan abubuwan da ya yi ma a baya kaga abin da zai faru nan gaba an kau da kai wanda ya faru a baya ma an kau da kai ina fata an gane kaga ba abin kuma kai ne makarasa kenan sai ma da yake cewa ya samu afuwa rabbihi afuwan ubangijinsa faqad aflaha ghayatal falah irin wannan bawan ya ribata riba riba mafi kurewa wa man ufiya al'afiya duk wanda Allah ya bashi lafiya fi duniya a wannan duniya ka zauna lafiya da kowa ka zauna lafiya da dukkanin wani matsala ka zauna lafiya da dukkanin ainihin wato mutane sai ce wa ufiya fil akhirah sannan a ranar lahira ma aka baka lafiya nan ma aka ce ba matsala to me ya rage da ma faqad aflaha wannan kam ya rabauta Allah ka sanya mu daga cikin rabauta wal afiya sai wani yace shi afiyan nan fa la ya ajilu ha shay wala ba abin da ya kai shi ba abin da ya kai zama lafiya ma'ana abarka ba ka da wata matsala duniya da lahira wala ba abin da ya kai shi ina fata gane ka je ka duba wanda kake tunanin yana da dukiya ko yana da wadata ko yana da hali amma Allah ya dora mishi matsaloli ka je ka ji yana jin daɗin wannan dukiyar wallahi baya ji ka je ka samu wanda aka ba mulki yana da mulki yana da sarauta amma Allah ya dora mushi rashin kwanciyar hankali yana jin daɗin sarauta mutane nawa ne suke resigning akan kujeran mulki su ce kai sun fasa za ku kashe su ne kai kuma kana nan tunda baka je ba kana ganin ai in mutum ya kai can shi kenan ha wallahi in ga mutum ya zauna yana jin daɗi ko to ya zauna lafiya amma billahi zan aka ce maka ba zama lafiya wallahi babu jin daɗi to shine kai aka ce a daren abinda za ka yi magiyar roƙo wa Allah shine ya zaunar da kai lafiya kun ji hikimar manzon Allah ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kan aka zaunar da kai lafiya a duniyar nan ka huta ba ka da rikici da kowa ba wanda yi wato kai kuma kake rikici da shi duk ma wani wanda yake son ya kawo maka matsala Allah ya datse maka shi kafin ya karo so kanka da aka kai baka matan da shi ba kuma hmm. fahimta ko sannan a ranar lahira ma a ce za ka zauna lafiya wani zama lafiya ya ce ya wuce a ce kana aljanna sai ma ya ce wa lafiya la ya ajilu hashe da aka babu irin zama lafiya jama'a shi yasa ka gaba mushi yake hikima a cikin zancensa cewa zama lafiya ta fi zama ɗan sarki yanzu ma an ce ya ma fi zama sarkin mako <laughs> kai ba ga wani sarki a wani ƙasa ba a garinsu da aka kyale shi ya zama sarkin biya su ce shi ya nace ya ce sai ya zama ya kasa zaman kuma ina fata an fahimta ka je kasan ka su baka labari har abin ya zama kamar an nada an nada ya kina ruwa shi kuma wancan an cire an cire ya kike ruwa Allah ya sa ku fahimta to akwai matsala duk wannan mulkin kaga me aka yi kenan Allah ya kyauta to ne malin ke cewa Allah wanda aka bashi zama lafiya ya huta da aka fallata harra haira hadhihi la'ila. da aka yi Muhammad albarka mu nemi wallahi dacewa wannan daren wa barakatiha da albarkatun daren wal muhafaza ala salawatil mafruza ta wace hanya za mu samu waɗannan alkhairan kun ga sallolin farillan nan mu kula da su a cikin waɗannan kwanaki kada a same ka wancin a sallan farilla ko ɗaya a waɗannan kwanaki cewa kayi mitin asuba ko Azahar, ko la'asar ko magariba ko isha da Allah ya kokari kada a same ka ka zama absent wa kasratul qiyam da kuma yawan nafil fili hatta sunanul rawahi ka rike musu wuta a cikin kwanakin nan da haka ka zo masallaci tun kafin liman ka samu kai nafila kafin liman ya zo in aka sallame ma kai nafila kafin ka tafi sannan da daddare dama wannan automatically ne ko sai ce wa ada'iz zaka a cikin kwanakin nan ana yin zakatul fitr shine zamu zo mu magana da yasi ne zuwa to yi kokari ka zama daga cikin waɗanda za su fitar da wannan zakka za ka zo ka ji me ake nufi da fitar da wannan zakka sannan wa bazlis sadaqat banda wannan mako to ka zamo ka yawaita yin sadaka a cikin kwanakin nan mabukatu da waɗanda ainihin wato za ka yi na kyauta wanda ba lallai sai fakiri ko miskini ba a'a alkhairin kai kai ga wasu ka yawaita shi a cikin wannan kwanaki sadar da zumunci kwarai da gaske kwarai da gaske ma'ana musamman waɗanda kuke da dangantaka na jini kai musu alkhairai alkhairin kai ka gare su na kusa da na nesa jama'a an gane wannan da kyau ko sai ga wannan a yi buɗe baki da shi ga wannan a yi nasa wur ga wannan a fara shirin sallah duk wannan irin zumuncin ka kulla shi wa hifzu siyam ka kula da azumin da abubuwan da ke jawo wa azumi matsala kaga ka nisance su daga cikin abubuwan da ke jawo azumi matsala ba abinci ne kaɗai ba abin sha ba kaɗai mun yi magana tun farko ko hatta maganganun nan da za ka rinka yi sai ka tsare da haka banda yi wa mutane ko da tsaki ina fata an fahimta banda kallace kallace kallon abin da Allah ya haramta maka banda sauraron abubuwan da suke haramun banda ainihin wato zuwa inda ka san ana yin baɗala ko tsabawa Allah ka tsare azuminka Allah ya ce wa kasarci ta'at ka yawaita yin abubuwa na yi wa Allah da'a ka rinka ainihin wato daɗaɗa wa iyayenka in suna da rai in ba su da rai kai ta musu addu'a Allah ka ji kan na. Allah ka ji kan na. Allah ka ji kan mahaifiyata da ƴan uwanka da waɗanda kake ƙauna wajtinadil ma'asi ka nisanci duk wani abun sabon Allah wasayyi'at da munanan ayyuka wan nadam wa tauba kayi nadama akan abin da kai a baya ka tuba zuwa ga Allah kun san yi magana game da nadaman nan da tuba min al daga zunubai wal da laifuffuka wal iktari min lahi wa qira'ati al Ka yawaita ambatan Allah a cikin kwanakin nan ka yawaita karatun alkur'ani kai da kanka ka ji cewa yi eh, gaskiya ka karanta qur'ani kan wannan karan da alakanka da qur'ani ya dan yi rafa rafa amma kai kanka yanzu ka san ya ƙara karfi to haka ake so idan kai waɗannan to in Allah yadda ba za ka yi asarar kwanakin nan ba Allah kada ka samu ya asara sai ma ya cika shi da addu'a ya ce Allahumma wafiqna li qiyami lailatul qadr ya Allah ka samu dace da wannan dare waj'alna mimman yaquma ha imanan wa ihtisaba idan mun dace da daren kuma ka ba mu ikon tsayuwar ibada a cikin dare rakin muna masu imani da kai kuma muna masu fatan ladan da kake ba bayinka wa'fu anna Allah kai mana afwa innaka afuwun karim ya Allah kai ne mai afwa kai ne mai karamci jama'a kun ji karshen bayanan ai wannan kam ya ya tunatar da mu aile ko eh Allah madaukakin sarki ya sa samu dace in uwa masu albarka a nan zamu saurara insha Allah sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba wa alaikum assalam wa rahmatullah amin wa rahmatullah na'am gaskiya ne eh. an gama yana daren goma karshe eh. an ce kuma ka raya su duka eh. ba wanda haka ne abinda ake nufi shine ka ji malam ya buga misali cewa man hurima khairaha wanda aka haramta wa alkhairin daren ma'ana ta hanyar shi ya yin komai <laughs> ina ba da fahimta yawwa shi ya jawo kanshi to duk da shi ya jawo kanshi kaga yayi wa kanshi asara ina malamin can na jiya tsakiya tsakiya da babu ruwa ko ina son hausan nan ne amma duk in zan faɗa sai ya dan mun gargaba eh ba komai a ciki ya salam sai aka gaba ruwa ayya <laughs> Allah ya kyauta to gaskiya ne wannan da haka mutum ne zai jawo kanshi to kada ka jawo kanka kada ka jawo kanka Allah ya kyauta na'am na'am da aka sai ta waye so ka dade shi wallahi kuwa to irin su ne mangore harare kuma ina go saboda shi ya zauna ne kuma yana ta nashi shashancin to kaga huri masu kenan kana cikin masallacin ma kana makallan masu yi kaga wannan babu wanda ya asara kamar shi ba daidai bane wallahi kowa yau kan shi karatun tana su eh duka duka ba wanda ba a samu duka ba wanda ba a samu Allah kiyaye ya kyauta a alaikum salam wa rahmatullahi na wallahi addu'a na is very important saboda wancan shekara eh. abin ya faru haka inda ka fara a idan da sallah ana assalamu alaikum fara da ta tashi da addu'a an sake mu an sake mu kun ji ko karshen azumi kun ji ko a ji an sake su kuma yana an sake su yawa sun fito da Allah ka ji ba kuma kan da an sake su a eh. kenan da aka daure ai dama a takure in aka ce an daure mutum takure yake Allah wani da kyauta